Barka da zuwa tashin Al'ishara TV da ci gaba da samun shirye-shiryenmu ku danna subscribe da alamun kararrawa. A bayyana sharuɗa da ƙa'idojin gudanuwa ba ko? To za a zo za a yi ta samun conflict in ba haka ba kuma za a rabu dutse hannun riga. Najeriya ta arewa da Najeriya ta kudu ba haɗewa ta ba shine na gaya muku kuskuren farko kenan. Amerika kuwa haɗewa ta yi. kowa ya zo ne ya ce to na ji ana so a haɗu za a karɓe ni sai aka ce taho taho taho sai rasha ta tallan jihar alaska to wannan jihar tana kusa da ku kuma ita ce jiha ma mafi girma ga ta kuma kusa da ku yaya kuna son ta ku united states da kuke haɗuwa mu siyar muku da ita siyarwa da united states jihar alaska aka yi siyarwa kamar yanzu a ce jihar cross rivers shin za ta fada cameroon ne ko kuwa to bangaren cameroon ne amma ya fi kusa da najeriya sai a ce to shikenan madadin a rikici e to yanzu najeriya za ta siye ta mutanen kasar su kuma suka yadda to kuskuren farko da ya faru a najeriya shine haɗa mu aka yi da karfin tsiya da ƙarfin tsiya ka haɗa mu ba mai kama da juna ba ta kusa ko ta nesa mun fi kusa da makwabtanmu ko ina mu yanzu nan arewa mun fi kama da nijar to da za a adalci da da nijar aka haɗe mu to amma sai gane in aka haɗe mu da nijar akwai bala'o'i da waɗannan arnan za su fuskanta saboda nijar tintini suna da system nan ma suna da system to ma'ana waɗannan na da kan gado waɗannan na da kan gado sai ka haɗe su kuma dama suna da alaƙa to amma rabawa farko da aka yi sai aka ba waɗannan faransa waɗannan aka ba ingila na haka tun a communication sai aka raba mu yanzu aka bugo maka waya daga niger don allah muna so mu kawo yaran mu makaranta in ka ce to primary ne suka yi koko wace iri sai ce maka sai faɗi sunan abin da faransanci sai ka ce baka gane ba sai ya rikice kai baka rikice ya ce maka ecole ya ce maka ya ta kawo maka eh, shi kenan eh, sai ka ce ka nemo wanda kuke ba wanda yake ji duk wanda ya zo ma haka zai kai ma an ka tashi sai ka ce secondary sai a rasa ka kasa me ake nufi da jami'a me ake nufi an raba ku ba kwa fahimtar juna ɗaya kenan to sai aka jawo mu da ƙarfin tsiya sai aka zo aka haɗa mu ga river niger ya raba mu amma da karfin tsiya Nijar ba abin da ya hada ba abin da ya raba mu ko Sahara ba ta raba ko kwalta ba ta raba mu ba irin mu daya tafi mai gatari ka gani da mashin za ka shiga ka gani ba abin da ya raba ƙasa sai suka raba mu sannan suka haifar mana da ƙiyayya a tsakaninmu shi yasa a lokacin gawo filin waccan waka najeriya da nijar daidai suke har ya kawo relationship na waliyai duk da karya ne wannan waliyai da shehu dan hodiyo da shehu wane ne suna ganawa karya ne wannan amma dai muhallin shahid daidai ake to da aka zo aka haɗa mu da ƙarfin tsiya kun ji kuskuren farko ba a haɗa ƙasashe biyu da ƙarfin tsiya ba za su taɓa zama lafiya ba don haka wannan kuskuren na farko da aka yi ko to sai ya haifar da kuma sauran kurakurai tunda da ƙarfin tsiya aka haɗa mu to za a kira taro kai za ka zo shi zai zo shikenan sai aka manta da wannan matsalar sai aka ci gaba amma ya kamata ran gini ran zane ana haɗewa ko nan gidana ne nan gidanka sai muka ce mu haɗe mu cire katangan nan to sai a zo a ce to shikenan yanzu ya za a yi da kofar gida to kaga wannan zaman da muke ko to shine national conference za mu bar kofar gida biyu ne ko kuwa za mu bar guda ɗaya ne yaya masai za ta kasance domin yanzu da aka cire wannan katangar sai zama masan gidana ta yi kusa da rijiyar gidanka kenan amma da da yake gidaje ne daban-daban ba wanda ya lura to sannan ya za a rinka nan gidan karfe nawa za a rinka rufe gidan yaya tsari ni yan uwana sun zo duka suke shigowa to yaya kai kuma to sai a samar da wata yarjejeniya to wannan yarjejeniyar sai a ɗauke ta sai a kai ta majalisar dokoki ta ƙasa sai ta mai da ita doka sai a kai wa shugaban ƙasa sai gazetin sai sa hannu to shi kenan ta zama abin da ake kira constitution haka ake yi duk ba a yi wannan ba saboda haka dole sai an yi reflecting history what happened in our history yaya ne aka zo ga haka sannan present constitution na ƙasar. sojoji suka rubuta shi a lokacin da suke mulki suka rubuta shi shine constitution ne na 99 aka ce ai an yi reviewing din shi lokaci kaza ka je ka duba mutanen da suka yi din shi daga cikinsu akwai suwa ne akwai suwa ne akwai suwa ne akwai suwa ne sai ka ga sun wakilci mutane sannan haka tashi tafiya constitutional conference din kamar yadda na ce ko menene conference national conference din za a dubi wakilci kowa sai ya samu wakilci ba za a sa siyasa ba amma yanzu a gwamnatin goodluck tana ɗauko oke wane a kaduna ba dan adawa ba ne to ya zo saboda ana duba in ya zo zai faɗi abin da dama ake so kuma ana ganin wannan zai ba shi dama kuɗin da zai samu zai koma ya ƙara ƙarfi su yake wa aiki amma ba haka ba sanda aka zo za a constitution eh, menene wancan conference din na gaya muku aka dauko muhammadu bin usman aka ba da sunan shi aka duba duk criteria da ake bukata kap muhammadu bin usman ya cika har aka dauko wata shegantaka za ka ce amma ba dan jihar ba ne nasarawa ne ya zai je wakilci mutanen kano sai da wani ya ce eh amma ai ya zauna a kano gwargwadon zaman da ya isa ya fito takara sannan ya haye amma yana da phd ne a history amma dole aka yi disqualify nashi saboda me ana gani in ya jefa zai faɗi iya abin da mutanen shi suke bukata ne ba zai zo ya faɗi mene wancan dattijo kuma da nake gaya muku Umaru dukko ne na haɗu da Umaru dukko to ranka ya daɗe za ku je ku wakilce mu yanzu irin mu mu zage-zage masu kaza masu kaza masu kaza masu kaza ran kai daɗe me ka rubuta ka kawo mana mu 'ya'yanku mu zo mu duba mu ga menene za mu ƙara ba da shawara me ce min sai ce min bantan uban <laughs> wallahi ce bantan uban ne ce wallahi shi yanzu ne ma ya tuna ya kamata ya haka kuma yaushe za a yi conference nan da kwana uku ne ko hudu a kaduna maka haɗuwa daidai kwanar government house zai yi wannan anguwa da suke menene ake kiranta eh, wannan anguwa su muhammad abdullahi salafi din nan da ya zauna da ba tudun wada ba a yi tudun wada ita ce ba diko daidai kwanan nan ta ba diko a nan ne muka haɗu a nan ne muka tsaya muka yi wannan maganar shi ya je wakilce mu a zaria kaji bai shirya takarda ko kwa ɗaya ba zuwa ya zauna kawai irin wa'azin ƙasa ka san wa'azin ƙasa tafiya za ka yi ka zauna abin da ka ji wani yayi sai ka yi linkin daga nan <laughs> ba paper presentation ba <laughs> kai allahu akbar allah ji kanmu a najeriya malam mun yi lizin alƙibla ne gaba ɗaya malam to malam yake cewa allati i'taqaduha sahihatan wato su yan shi'a sun yi gini akan wannan mulazama wadda take ɓatacciya ce amma su sun ƙudurce ta ita ce ingantacciya lazumin kin aliyu to son abubakar lazumin son aliyu to kin abubakar da umar au'ana dufiha ko kuma suka yi tsaurin ido game da ita ina fata an gane wannan magana ita tafi daidai jama'a tsaurin ido ne domin kai ka san zuciyar mutum tana iya ɗaukar ƙauna abubakar da umar da aliyu to sai ka ce ba zai yiwu ba yanzu mu muna kaunar aliyu ɗari bisa ɗari muna kaunar abubakar da umar ɗari bisa ɗari ba ma jin wani gilli game da ko ɗayansu to su sai suka ce ba zai yiwu ba to abin da ya yiwu kuma ka ce ba zai yiwu ba riga ce ga ta a wuyan ɗan adam ka ce riga ba ta shiga wuyan ɗan adam ga shi a gabanka da riga a wuyan shi kuma wannan mu'anada ce kawai malam yake cewa wa huwal ghalib wannan mu'anada ma ya ce ita ce galibi wa ka kaulil qadari ya kuma kamar yadda za ka ji ɗan kadari. mai aƙida ƙadiriyanci yana cewa mani ita kada anna allaha radar kainat wanda di ya ƙudurta cewa allah ya nufi haka halittun nan su faru a yadda suke ko wa a fa'alar ibad kuma allah ya nufi halitta ayyukan bayi hmm? assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mutane sun fahimci jawabin marigayi zariya game da matsalar nijar da kuma najeriya magana ce wacce take kan hanya matuƙa kuma za mu ga sakamako ko kuma mu ce result ɗin da result ɗin haɗa mu da wasu mutane can wanda al'adan ba ɗaya ba babu ma alaƙa ta kusa ko ta nesa tsakanin mu da su wanda har gobe ba sa maganin mu a matsayin ƙasa ɗaya shi yasa za mu ga cewa haɗa mun da an yi shi ne ba don komai ba za mu lura cewa makirci ne na turawan yamma domin ganin kar a zauna lafiya saboda sun san ba za a zauna lafiyan ba domin kuwa idan ana so a haɗa ku rikici ko ba a san ganin ku zama lafiya to za a haɗa ku da wanda ba kwa jituwa al'adar ku ba ɗaya ba yaran ku ba ɗaya ba gaba ɗaya addinin ku ba ɗaya ba wannan shi ne ya kawo hasashen da suka yi da hange-hange da suka yi sun san cewa idan har za a haɗe mu da Nijar da Najeriya kuma a zama ɗaya to ko shakka babu ci gaba da kuma zama lafiya abu ne wanda an san tabbas zai dore amma haɗa mu da aka yi da wanda ba al'adar mu ɗaya ba addinin mu ɗaya ba ya jawo matsaloli wanda matsalolin ba a san ranar karewarsu ba wanda ku duba yadda 'yan eh, bayafara suke ta kokarin ballewa daga najeriya da kuma zub da jini da kashe-kashe duka wayan maganganu na malaba ne sun nuna mana haka a cikin wannan jawabi nasu. ta haka abu ne mai wahala abu ne wanda zai matuƙar wahala a ce an ci gaba da zama lafiya tsakanin mutanen yankin arewa ta na kudu domin kowa so yake kokari yake bayan juna musamman mu yan arewa ma muna zaune lafiya kuma muna nufin baran ba ba mu nufin kowa da sharri amma su duk lokacin da suke samu dama ba ma su samu daman ba suna abubuwa na san rai da kuma goyon bayan wasu daga cikin wato ainihin turawan yamma dangane da abubuwan da suke ko doka aka yi a ƙasar nan duk wanda ya taka doka dan arewa ya taka doka irin hukuncin da yake hawa kansa daban da wanda kuma yan dan kudu ya irin hukuncin da yake hawa kansa daban za mu ga dan ta'addan kudu da dan ta'addan arewa da bambancin matakan da ake dauka a kansu saboda nuna wariya da ake mana wanda kowa yana gani da mu ke mulki da namu ke mulki da wanda ba namu ba duka ba abin da muke samu na sauki game da abubuwan da suke faruwa a ƙasar Allah ta'ala ya kiyaye ya kama da ƙarshen wannan fitina